أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin ciki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ta mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta Lahadi biyar ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wadda ta dace da 22 ga watan biyu miladiya 2026 Allah madaukakin sarki ya hada mu a wannan masallaci na masjidu Bilal bin Rabah a nan GRA garin Kefi jihar Nasarawa mun haɗu ne domin ci gaba a karatu da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka Kamarai da muka sani a karatunmu na wata ramadan ranakun asabar da lahadi muna ci gaba ne da karatun littafinmu da muke yi na tarbiyya jiya ya kamata mu ci gaba wani uzuri ya ya sa ban halarta ba amma dai an yi karatu Allah ɗaukaki sarki ya saka musu da alkhairi a karatunmu na ƙarshe darasi na bakwai yau shi ne darasi na takwas a wannan littafi na na da auladana mun tsaya arkanul iman amma gaskiya na manta daidai ina muka tsaya arkanul iman din na'am mun gama arkanul islam ba mu shiga arkanul iman ba a mun wuce wannan mun arkanul islam mun karasa shi da inda na sa alama na sa alama arkanul iman amma na manta ina ne muka tsaya arkanul iman haka za mu za mu maimaita arkanul imanin daga farko kala ce arkanul iman rukunan imani aka ce imani abin da ake nufi da imani wani makace shi ne abubuwa guda uku abu na farko alƙaunin lisan abu na biyu التصديق بالقلب abu na uku al'amalu biljawari jawari suka ce imani yana zama imani ne in ya ƙunshi abubuwan nan guda uku abu na farko a faɗa da baki na ka faɗa da baki zuciya ta gaskata abin da baki ya faɗa sannan kuma gaban jiki su yi aiki da abin da bakin ya faɗa in aka samu mutum ya furuta kalman shahada misali ya ce da bakinsa cewa ya yi imani da Allah amma a zuciyarsa bai imani da Allah ba to wannan shi ne ake kiran shi da suna munafuki amma in mutum bai furuta da baki ba amma a zuciyarsa yana jin ya yarda da Allah amma ko bai faɗa ba baya aiki wannan sunan shi kafiri shi mutum ya zama ya faɗa da baki zuciyarsa ta yarda amma kuma aikinsa ya saba ma da ya faɗan wannan shashi kira da fasiki an gane ku to da munafu shi na farkon da ya faɗa da baki zuciyarsa ba ta yadda ba da wanda yake yayi ikirarin ai a zuciyarsa ya yadda da hakan amma kuma bakin shi bai faɗa ba duka matsayinsa dukan dukansu arna ne wanda yake musulmi amma kuma fasiki shine wanda ya faɗa zuciyarsa ta yadda amma kuma ayyukansa suka saba to shi wannan musulmi ne amma kuma fasikin musulmi Allah ya sa kar mu zama ɗaya daga cikin ukun gaba da mu zama waɗanda zuciyarmu ta yadda da abin da muka faɗa ayyukanmu kuma su gaskata abin da zuciyar ta yadda. Mala ce. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي من ظن الله إرادة أمنتم الله قال تبقى أغريش يتي الإيمان أن تؤمن بالله بوحدانيته في الذات والأسماء والصفات والعبادة قال يتي أكتي إيماني شنئ أن تؤمن بالله ne ka yi imani ka jaskata Allah maɗaukakin sarki Gaskata Allah nan bi ya fi dhati gaskata Allah maɗaukakin sarki na kaɗaitan da ya yi a matsayinsa na Allah wal asma da ya kaɗaita da sunaye irin nasa wasifat da ya kaɗaita da sufofi na shi kaɗai wal ibada kuma ka kaita Allah wajen bauta Allah madaukakin sarki ya kaɗaita a zatinsa shi ya kaɗaita babu wani wanda yake kama da shi a zatinsa haka babu wani wanda yake kama da Allah maɗaukakin sarki a suna a haƙiƙanin abinda sunan ya ƙunsa kuma ba kamar yadda babu wanda ya fi faɗa wa Allah suna shi Allah ba a raɗa masa suna wani baya zama kawai zuciyarsa ta masa ya ji ya kamata in sama Allah suna kaza ba tare da Allah bane ya faɗi cewa sunan shi kaza ko manzansa annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da suna kaza to wani baya zama ya sama Allah suna haka kuma babu wani mai sifa irin sifar Allah madaukakin sarki dukkan siffofin Allah madaukakin sarki nashi ne shi kadai ba wanda da sifa irin tasa to yadda da wannan shi ake nufi da mutum ya yi imani da Allah madaukakin sarki sannan ya zama duk lokacin da zaki wani abu na ibada zaki ne kadai don neman yardan Allah duk wani abu da Allah ne ya ce a yi to karki yi saboda neman yardan wani shi ne don neman Allahn da ya ce ki shi ne ya yadda da ke kuma yadda da aiki wannan shi ne ma'anar imani da Allah na biyu ya ce wa mala'ikatihi ya imani da mala'ikun Allah su mala'ikun nan makhluqatun min nurin li tanfidi awamirillah su mala'ikun nan halittu ne na Allah maɗaukakin sarki wanda Allah maɗaukakin sarki ya halicce su daga haske kuma Allah ya halicce su ne litansibi awamirillah don su zo su zantar da umarnin Allah maɗaukakin sarki mala'iku halittu ne na Allah da Allah ya halitte su don zartar da umarnin Allah mala'ikun Allah maɗaukakin sarki kamar da muka sha yin bayani suna da yawa babu wanda ya sa ya ce maka da yawan mala'ikun Allah maɗaukakin sarki amma kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana sunayen wasu da kuma aikinsu wasu kuma Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana aikinsu amma bai faɗa mana sunayensu ba wasu kuma Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana sunayensu bai faɗa mana aikinsu ba ya yi mana ishara ne kawai zuwa gare su daga cikin mala'ikun da Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana sunayensu akwai shugaban mala'iku malaika jibril ko shine shugaba jagora na mala'iku baki ba? akwai mala'ika mika'il akwai israfil akwai malik akwai ribuwan akwai munkarun da nake waɗannan allah maɗaukacin sarki ya faɗa mana sunayensu wasu Allah ya faɗa mana cikin alƙur'ani wasu Allah ya faɗa mana ta harshen annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisai wasu mala'ikun kuma Allah maɗaukacin sarki sai danganta su zuwa ga aikinsu ne an faɗa mana sunayensu ba kamar malakul maut ko Allah ce mana shine mala'ikan mutuwa shi ke rai. amma menene sunan shi Allah ya faɗa mana ba manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa mana duk da wasu suna ce azra'ilu awa sunan shi bane babu wani dalilin da ke nuna wannan sunan shi ne ko abinda qur'ani ya kira shi ne malakul maut qul yatawaffakum malakul maut malakul maut alladhi wusila bikum Allah ya ce wanda ke karban rayuwanku shine mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi tare da ku Allah bai gada mu san sunan shi ba Allah ya faɗa mana aikin shi faɗa mana sunan shi malaikun da suke kididdige suke rubuta ayyukanmu su ma Allah ya faɗa mana aikin su ne bai faɗa mana sunan su ba yake ma yalkubu min qawlin illa ladayhi raqibun hati daga samu wasu suna cewa wai sunan su ne ɗaya raqibun ɗaya sunan shi atid a wannan rashin sanin rashin fahimtar larabci da ma'anin ƙur'ani shi ya kawo haka amma Allah ba tuna ba ne a gurin suka ne ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani wanda zai zai yi lafuzi da wata magana kwace tare da shi akwai wanda raqibun a a'malahu akwai wanda yana tare da shi ko da shi ba ya rabuwa da shi atid mai kididdige ayyukan da yake aikatawa aikinsu Allah maɗaukakin sarki ya tsara mana amma ya faɗa mana sunayensu daga cikin mala'ikun da Allah ya faɗa mana aikinsu ya faɗa mana sunayensu akwai hamalatul arsh Allah ce wa hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya Allah ce wasu mala'iku guda takwas su suke riƙe da al'arshin Allah maɗaukakin sarki menene sunansu Allah ya faɗa mana ba ya dai faɗa mana akwai mala'iku guda takwas ga kuma aikin su ba faɗa mana aikin su an gane ku daga cikin mala'ikun da aka faɗa mana aikin su ba faɗa mana sunayen su ba akwai mala'ikun da suke suke tsawafi a baitul ma'mur da Allah ya rantsuwa da shi wal baitul ma'mur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata gida ce a sama wadda kullum mala'iku suna shiga su yi ibada su fita tun Allah ya yi gidan tun Allah ya halicci sama ya yi gidan mala'iku suke shiga suke ibada suke fita har yau waɗanda suka shiga na farko ba su dawo ko ba ko wannan kawai aka ce kikiri da yawansu suna yi da aiki kuma kina da bukatar dole ki san yaushe Allah ya halitta saman da gidan su ku kuma shi ki dauki calculator da computer ki fara calculating to shekara nawa yanzu kullum mala'iku nawa suke shiga zuwa yau kaga duk wanda yake nuna mana girma na Allah madaukakin sarki da girman ikon Allah madaukakin sarki Wata in muka haɗa duka waɗannan bayanan, za mu fahimci cewa duk wani wanda ya zai ce mala'ikun Allah guda kaza ne to makareci ne to dan aka bar ki kawai da bayanin da nemo bayanin mala'ikun da suke kula da ayyukan murakkabun ati to kina zan ki san mutum Allah ya halitta da Allah ya fara halittar mutane zuwa yau kuma ki ta calculation na yau mala'ikun da ke tare da su sannan kowane mutum dan murakkabun ati sannan duk abin da mutum yake amfana da shi na rayuwar shi akwai mala'ika da ke kula da wannan abu wanda shi yana kula da ruwan shanki ne kadai wanda yana kula ne da numfashin ki Akwai wanda yana kula ne da abin da zaki ci wanda yana kula ne da inda zaki taka a duniya da Allah ya rubuta kin zo duniya kafin ki mutu kin je guri kaza da guri kaza da guri kaza kowa da aikinsa shi yasa Allah madaukakin suke ya ta da cewa la kurum. su ba ta gajiya Allah bai halitta wa mala'iku gajiya ba su Allah ya halitta su a cikin tsarin halittar su babu gajiya babu gajiya a cikin tsarin halittar su dole sai mu imani da waɗannan mala'ikun ba ɗayan su wanda muka sani da wanda ba mu sani ba sannan ko mu imani da waɗanda aka fasa mana da aikin su mu imani da aikin da Allah ya fasa mana wannan shine rukuni na biyu daga cikin rukunin imani rukuni na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kutubihi da kuma imani da littafin Allah malam ana yace at-tauratu wal injilu wal zaburu wal qur'anu wadda al-qur'ani shine afdaluha wa nasikhuha daga cikin rukunan imani shine ke imani da littafin da Allah maɗaukacin sarki ya saukar Allah ya sanar da mu sunayen littafin guda hudu a cikin alkur'ani ya sanar da mu a taura yace ya ba annabi Musa alaihi salam ya sanar da mu injila ya ce ya ba annabi Isa alaihi salam ya sanar da mu zabura ya ce ba annabi dawud ko ko annabi suda jawtawa ya ba annabi dawud alaihi salatu wassalam ga alqur'ani da ke hannunmu da ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wasu maluma suna tsarin cewa annabi ibrahim ma yana da littafi ko da allah ya ambace shi a cikin alqur'ani suratul a'la Allah ce inna hada la fi suhufi ula suhufi Ibrahima wa Musa Allah ce wannan abin da muka baka labari a cikin sotul a'la din nan muna cikin littattafin farko Allah ce littafin Ibrahim kuma na annabi Musa alaihi to wannan yana daga cikin dole ke da cewa akwai littafi da Allah ya sauka sunan littafin zabura komai ba annabinsa annabi Dawud ko da za a ce zaburan da ke da za a gani yanzu ila a ce ba ba shi abin da ke ci ba shi bane abin da Allah ya saukar ma annabi Dawud eh amma kuma sunan littafin suna ne na littafin da Allah ba annabi Dawud haka ko a taura ko injila duk cewa duk yadda suka kama canje-canje akwai abin da dole yana nan yadda Allah ya saukar cikin ruwa a ce har yanzu za ki wulaƙanta waɗannan littafan ba saboda har yanzu akwai maganganun Allah a canje-canje da aka yi a su iya canza komai da komai ba dole ba a rasa abubuwa ɗaya biyu uku waɗanda haka Allah maɗaukaki sarki ya saukar ma annabawan da ya ba su waɗannan littafi ne maliku wa rusulihi rukuni na hudu shine imani da manzannin Allah halaki awwaluhum nuhun wa akhiruhum wa afdaluhum muhammadin sallallahu alaihi wasallam manzo na farko shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam manzo na ƙarshe, kuma shugabakin su jagoran su shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya aiko annabawa da yawa Allah ya ba mu labarin ya faɗa mana sunayen wasu a cikin alƙur'ani Allah ya faɗa mana sunayen ashirin da biyar ko da shida ko bakwai ya ce ashirin da biyar ko ashirin da shida ko ashirin da bakwai ashirin da biyar tabbas waɗannan babu wani sabanin cewa annabawa ne na ashirin da shidan maluma suna sabanin annabi ne ko ba annabi bane shine luqmanul hakim Allah ya ambace shi a cikin alqur'ani wa qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bani ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim na ashirin da bakwai ne shi ma na ce ko ashirin da bakwai shine malamin annabi Musa waye malamin annabi muta? annabi khadir ko ba wace ce halluru ko ba haka ba sunan shi khidir khidir ne sunan amma ba wace ce halluru shi ba ruwan shi tunda yawanta ya gagara ko ya kana shi kuma dole ka yadda shi din ne ko shi ma maluma suna tattauna cin annabi ne ko ba annabi ba ne amma abin da ya fi ya tabbata halwa sarin da shi ne shi ma annabi sabon annabi ne ko da ƙarshe bayan da ya gama so gama tattaunawa da annai musa ya faɗo wata magana ya ce wa ma fa'altuhu an amri da su duk abin da muka yi da kai sai annai musa ɗin nan ba umarnin kai na ba umarnin allah na bi mana allah ne masa wahayin ya yi abin da yi an fahimta ku allah ne masa wahayin ya yi aikata abin da ya aikata waɗannan su ne a cikin annabawa yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana su a Qur'ani annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin su a hadisansa an gane ku amma ko ba su kadai bane annabawan da Allah ya aiko ba su kadai bane Allah ya aiko annabawa da yawa shi sama a cikin Alƙur'ani qurani Allah madaukakin sarki ke faɗa ma annai Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa daga cikin annabawa da manzanni daga cikin manzanni a kowanne mun sanar da kai mun baka labarin su a kowanne mun baka labarin su ba Allah ya ce rusulan qad qasasnahum alayka wa minhum man lam naqsusum alayk Allah ya mun wasu daga cikin manzanni mun baka cikin su mun baka tarihin su mun sanar da kai Allah ya ce a cikin su kuma kowanne mun sanar da kai mun baka tarihin su ba. kaga in dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma akwai wanda Allah bai ba shi tarihin su ba kaga mu muka fi cancanta da bamu san su ba ko haka bane sura annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yayi wata magana a wani hadisi yake cewa ulama'u ummati ka anbiya'i bani isra'il yace malaman al'ummata kamar annabawan banu isra'il malama suka ce da manzo Allah ke nufi da wannan maganan suka ce abin da yake nufi shine aikin da malamai suke yi malamai musulmai a wannan zamanin shine irin aikin da annabawan na Isra'il suke su banu Isra'il duk wani annabin Allah ya tafi shi ya ƙarfi a rayuwar shi ke duk waɗanda suka yi imani da ke suka zama malamai su ma suna zama annabawa ne ba suna wa'azi kawai matsayin su annaba kuma malamai ne su yi ba a ba dai Allah sai ba su matsayin annabawa shi yasa sai zama a gari ɗaya a samu annabawa bakwai takwas tara goma a lokaci ɗaya a gari ɗaya kowa yana wa'azi su kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko babu wani annabi Allah ce shi ne cikamakon annabawa kaga bayan ya tafi malaman su da babu zama ne annabawa amma sai zama suna aiki irin aikin da annabawan da ne Isra'il ke shine yin wa'azi da alqur'ani da Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimta ku to in yadda al'amarin yake kenan a lokaci ko za a samu annabawa ba kai sa'a goma suna cigaba da karanta da littafin da wanda annabin da ya shuɗe to kaga ka iya kudin da annabawa ba karamin aiki bane an fahimta ku wata kima ta wanda zai zai ce ai annabawan Allah guda dubu kaza ne duk wanda ya faɗa wannan makareci ne saboda Allah bai faɗa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai faɗa ba mala ce abu na abu na biyar daga cikin rukunan imani shine ce wal yawmin akhir imani da ranar lahira ranar ƙarshe mala ce hisab li ala'a nasi ala a'malihim ranan karshe ce ranan hisabi ranan da za a yi wa mutane hisabi akan ayyukansu duk aikin da suka aikata sai an musu hisabi akai sai bayan ta Allah madaukakin sarki ya faɗi cikin alkur'ani yake cewa falanat alannan ladina urtula ilaihim wala nas'alanna al-mursalin fala naqussanna alaihim bi ilmin kuma kunna ghaibin Allah ce wallahi sai mun tambayi waɗanda muka aika da manzanni zuwa gare su kuma su ma manzannin sai mun tambaye su manzannin za a tambaye su su ma waɗanda aka aika da manzanni zuwa gare su ma za a yi ne za a tambaye su a yanzu a yi tambayan alkiyama ranar da Allah maɗaukakin sarki ya kuskanta cewa yau malayan fa'umalun wala banun illa man asallaha da kalbin salim rana ce wacce dukiya da ƙaya ba abin kuma amfanin komai da za su maka a wannan ranar abinda zai amfane mu shine mu je ma Allah da zuciya kubutacciya zuciya wacce babu shirka babu munafunci babu kafirci a ciki ita ce kadai zuciyar da za ta amfane mu a ranar alkiyama ranar da Allah madaukakin sarki ya ce yau mata rauna ha ta zahalu kullum mutu'atin amma arba'at wa taba'u kullu zati hamlin hamlaha وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ranan da Allah ya ce a wannan ranan saboda tsanani tashin hankali da za a shiga Allah ce yawman yaj'alul wildana ba. ranan da yara ƙanana za su yi kufra za su yi kufra ranan da Allah madaukakin sarki ya tuffanta shi da cewa yawma ya al-mar'u من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يبنيه فأنا نعلم مدوك كيف تكتب تاجي سوى آه، يود المجرم يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه wa man fil ardi jami'an thumma yunji Allah madaukakin sarki yana faɗa mana irin fitintinu da tashin hankali da za a shiga ran tashin alkiyama na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta take ta tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya rasulullah shin a filin alkiyama ko annabawa za ku tuna iyalanku za ku tuna matanku da danginku da ƴaƴanku manzo Allah su lafi ce, eh za mu tuna su amma ban da gurare guda uku a gurare guda uku hatta an annabawa da manzanni kowa yana nafi nafi ne yake guri na farko lokacin da za a ba kowa aka da aikin shi kowa ba ba sakamakon aikin lokacin za ta yi a kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ce kowa ya karanta abin da ya aikata a duniya kama a duniya Allah ya ce mana kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi kowa an sami mishi abin da ke nade aikin a wayansa Allah madaukakin sarki ta kaman a yanzu kace kaman an sa kamera yana wuyan kowa a gaba wuya shi yana nan yana naka duk abin da ka aikata Allah ce ranar alkiyama za a fitar ma mutum da shi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati za mu fitar masa da wannan littafin a ran tashin alkiyama za mu fitar masa da kitaban wani littafi yalqahu wanda zai haɗu da shi manshuran a buɗe a gaba gare shi sha ce mishi isra kitabaka karanta littafin ka kai ka rubuta kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba wannan ya ishe ka da misali a kan kanka manzo Allah sallallahu sai ce to lokacin da za a mika wannan littafin lokacin ko annabawa ba su na iyalansu yace na biyu lokaci na biyu ce lokacin da za a hau siradi lokacin da aka shimfiɗa jadal da yace a wannan lokacin babu wani wanda zai tuna wani nashi hatta annabawa su na iyalansu hatta annabawa su na iyalansu lokaci na uku ce lokacin za a ce to ɗan aljanna ku yi aljanna 'yan wuta ku yi wuta to ba abin da za ka tuna mu da za a ce mu shiga aljanna insha Allah ba wanda za mu tuna sai mun shiga tukun ito eh kowa yi kowa zan faɗi ba ku yawwa sai an shiga tukun sai a tura bayan an shiga tukun sai ta ah, ban ga nawa ba ba mutum yana ciki tukun tukun zai ce bai ga nawa. wa wannan nuna mutum ya yi abin da ya kamata a duk lokacin da za a ba shi sakamako saura ko a duniya ne ɗan mutum ya jarabawa ya yi karatu ya jarabawa hankalin shi a take kawai da zai fito ko haka ba ko bacci yake yi ya mafarkin sakamako ya fito zai farka da mutum ya ƙare. damuwa shi ne sai mai zai ce sakamakon so ga duniya kenan fa lalle tsakaninmu da Allah Allah ya sa mu ga mai kyau malai ce rukuni na shida daga cikin rukunin imani yace wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara kaddaran nan mai kyau ko mummuna malai ce ar-ridha bil qadari khairihi wa sharrihi ma'a al-akhdh bil yadda da kaddara kaddaran nan da karanta rai ko mai bakanta rai amma kuma tare da riko da sabubba sabubban da su za su kai ka zuwa ga wannan kaddara abinda malai yake nuna sai nuna mana anan shine imani da kaddara baya sa mutum yayi hurgi ya fita harkar sabubba da Allah ya sa su ne sababi na abu faru misali Allah ya kaddara mutum zai rashin lafiya kuma sai kamu da rashin lafiya to ba rashin imani da kaddara ne don ya ji ya nemi magani so da Allah ya sa Allah ne ke da lafiyan ko ba za ka samu lafiya ba sai lokacin da Allah ya ne? daga dama wasu Allah madaukakin sun sai ka daga cikin hanyar da za ka ji ka samu lafiya ne sai ka sha mai sai ka sha magani wannan sanadi ne Allah ya sa ba ka zauna ake to in Allah ya sa zan ci zan ci in Allah ya sa zan ci ba ba zan ci ba amma ba zan nima ba a Allah haka Allah ya kaddara in za ka ci za ka ci amma kuma Allah ya kaddara kafin ka cin sai ka yi wani sanadi da zai baka abin da za ka ci shi kanki sababin kaddara ce an fahimta ku sababin kaddara ce ba ka shiga ba ka ɗauki wuka kawai ka ɗaga sai ba ka gaji fawa ba ka gaji dama ba misali ko ka daba jikin da in Allah ya kaddara zai huda ne zai huda ne in Allah bai kaddara ba zai huda ne ba to duk wanda kaga ya haka to dama kaddarar sa shine wuka zai huda shi zai mutu to sai sai sai tabbatar da ma kawai din nan ya dauka da hannun shi ne ya taka sai dauka sai saka kuma sai mutu an fahimta ko to dole mutum ya yi rubuta da kabari malama cikin imani da kaddara ya kusa uba guda hudu ya kusa uba guda na guda hudu ce na farko shi ne ki yadda mutum ya yadda a zuciyarsa cewa duk abin da yake faruwa duk abin da yake faruwa da wanda ya faru da wanda zai faru nan gaba duka Allah ne halitta su halittar Allah ne babu wani wanda wanda ya halittu wani abu da yake faruwa duka halittar Allah ne Allahu khalaqakum kuma ma ta'malun Allah ce shi ya halitte ku kuma shi ya halitte duk abin da kuke aikatawa abu na biyu dole ne mutum ya yi imani ya yadda cewa babu abin da zai faru sai da sanin Allah sai da ilimin Allah da sanin Allah cewa zai faru kan fahimta ku babu wani abu da yake faru wai Allah bai san zai faru ba ko kuma ya faruwa Allah bai san ya faru ba ta'ala an zalika uluwan kabira abu na uku dole mutum ya yadda cewa duk abin da ya faru ya faru ne da ganin daman Allah Allah ne da daman ya faru shi ya faru da Allah bai ga daman ya faru ba da ba zai faru ba da ba zai faru an gane ku wannan shine abu na na uku bashi'a yadda cewa duk abin da ya faru sai da Allah ya ga dama kafin wannan abin ya ne ya faru sa'annan abu na hudu abu na hudu daga cikin imani imani da rukunnan imani da tsakara dole mutum ya yadda a zuciyarsa ya amince ya yi imani cewa an komai da kuma yana faruwa ne ganin Allah maɗaukacin sarki yana ganin shi lokacin da yake faruwa bayan ya sani kuma yana gani kuma yana gani kuma yadda Allah madaukake ya ce fara ma Musa da ɗan uwansa annabi Haruna la taqafa inni ma'akuma asma'u wa ara sai ke zuwa wajen Fir'auna yace kar ku ji tsoro ina tare da ku ina ji kuma ina gani ina ji kuma ina gani waɗannan su ne imani su ne rukunan imani guda shida imani da Allah imani da mala'iku imani da littafai da Allah ya saukar imani da manzanni imani da ranar lahira da kuma imani da makaddara an gane ku to malama sun yi bayanin da take fa'idar imani da waɗannan abubuwa da aka lissafa shi ne malakin min idil hadith daga cikin fa'idodi za mu samu ƙarƙashin bayanin da hadisin yayi na wannan imani yace na farko al-imanu billahi yab'athu ala ar-rahati wa tamaninati wa dukhul al-janna yace imani da Allah madaukakin sarki yana haifar wa mutum da natsuwa da kwanciyar hankali kuma yana gadar wa mutum shiga aljanna duk wanda ya imani da Allah ya yadda akwai Allah ya imani da Allah maɗaukacin sarki to natsuwansa da kwanciyar hankalinsa da natsuwan zuciyarsa wallahi ba ɗaya bane da na wanda ya imani da Allah ba ba ɗaya bane ba za su ma iya haɗuwa ba kamar da Allah maɗaukaki ta kafarai ne yake zuciyarsu babu natsuwa kullum zuciyar su suke kamar Allah ce ka annama ya ta'adu su sama zuciyarsu kullum bugawa yake yi sama sama kamar irin wanda yadda ke hawa sama a mutum yana hawa sama ko da matakala ko da lada ko da igiya da mo yana haurawa sama da mo yana jin numfashinsa da zuciyarsa yana mai yana haurawa sama Allah ce to haka zukatan waɗanda ba su imani ne abin da zai ƙara kada ku fahimci wannan shi dan kuna kallon documented da ake yi na waɗanda suke zuwa su musulunta waɗanda suke zuwa su musulunta kaga yanzu yanzu mutum zai musulunta minti kaɗan shi ce za ga tasirkayin irin yanayin da ya ji kansa a ciki ya bambanta da yanayin da yake ciki minis kaɗan da ya kusa gabata wannan zo mai yana hagani ta cikin yanzu zai musulunta amma yanayin da zai tsinci kansa a ciki ya bambanta da yanayin da ya tsinci kansa hannun tafi kawai da suka da suka gabata an fahimta ku saboda wannan nutsuwar sheta sheta ba za ki taɓa jin mutum musulmi wanda ya imani da Allah duk talautin shi ya kasa shi, ba ka taɓa jiwa ba ko mun taba ji musulmi wanda ya gada Allah talaucin shi da kansa kanki ba ki ta jiyo amma za ki sha jin wanda bai imani da Allah ba wanda ya mallaki abin da in zai daina neman kuɗi zauna ya tafi sai yi shekaru da yawa bai cinye ba kuma zai kashe kanshi sai duniyan ta ishe shi saboda me wannan zuciyar babu nutsuwa kwanaki na gona ban san ko gaskiya ba ne wata kafa har suka yi developing wani mashin da zai taimaka wa mutum wanda ke son ya kashe kanshi ya mutu cikin sauki da yawan waɗanda ke kashe kansu karuwa yake yi mai kawo wannan rashin nutsuwan zuciya ta babu imani da Allah a zuciya dan da shi zai zo shi ta akwai kasashe da yawa na turawa waɗanda mutum ya kashe kanshi ya mutu laifi ne. an yi doka an yadda kawai ko su matakai ne za ka bi wanda ka samu lauyanka ka rubuta wil ɗinka a cikin eh ka kashe kanka ne kai ne ka so ka ka haƙura da duniyan eh in ka mutu dukiyanka za a ba kyan wanka ne ko ko kaza kawai abin da za ka yi kenan haka mutu yana tarin dukiya miliyoyin daloli zai rubuta ya ce to yau rana kaza ga watan kaza ya yanke hukuncin ya kashe kanshi saboda rayuwar ba daɗi amma duk abin da ya mallaka a cire kaza a kai ma orphanage ko a kai ma all people's home kaza kuma a bar ma a ɗauki wanda zai hidima da karen shi dukkan gaba ɗaya karen ne har ta ƙare shi kenan ne? Hmm? Ɗauka ka ba shi. shi kenan haka zai rubuta shi kenan tsaye mutu abin shi sai dai sai sha abin da zai sha kawai can ɗin wani mashin ne suka yi wanda mutum zai shiga zai shiga zai ɗauki mutum gaba ɗaya za a rufe shi a mashin ɗin sai a kunna wani abu a lokaci kaɗan kamar yadda suka ce zai kai minti ɗaya ma zai zuɗe numfashin da abin nan kai mutum ya mutu lauyan shi da waye da waye da suka zo sa hannu a takarda suna tsaye suna jiran ya mutu a dauke shi aje sai mu ce a dinne shi shikenan ne da wannan saboda babu imani da Allah a cikin zuciya sai haifar ma zuciyar da kunci da damuwa da rikin nutsuwa sai ke ganin kaman in ya mutu ne zai huta ha? kuma ya mutu abin kuma ba ne Kunci yanzu zai fara Allah ka shirye da mu Ka imani da Allah yana sa wannan nutsuwan da kwanciyar hankalin jikin daɗi a zuciya an gane ku sai zama duk halin da mutum ke ciki Allah yake tunawa amma wani wani video da malamin Farid Abdulaziz hajjahullahu ta'ala ya share plastic wani ba Allah yana zaune haka irin irin gadan johnson din nan haka ya zauna a bakin gada haka wasu bayan allah ne ko sai yana zaune su suka mi sallama sai su mi sallama sai suka ije mishi kwalin indomi da kwalin taliya da buhun shinkafa suka sake ɗaukar envelope da kuɗi suka ba shi kuma har da garin samolina ko suka hada suka ba shi suka suka miƙa suka wuce abun su. da ya tsaya shi ya kalli dama ya kalli gaba da yamma bai kai kuma bai san daga ina suka ba ke daga hannu haka da yake nunawa ya yi da cewa waye mishi daga kai ba ta yi ba sai matsa a wajen kan ko sai faɗi sai sujada ko sai sujada kaga ya nuna cewa duk halin da yake cikin nan ya da cewa yana da Allah kuma Allah zai mishi wannan shi yake nuna girman imani da Allah maɗaukaki shi ba abin da Allah ya yi Allah ya samu gani malaka imanu bil mala'ikati yahdufu ila al wa tafsir al-a'mal yake imani da mala'iku kuma daga cikin fa'idan da yake haifarwa mutum shine yana sa mutum ya rinka kula da ayyukan da yake aikatawa in kin yi imani kin yadda cewa Allah yana da mala'iku mala'ikun na a cikin ku wanda aikin su shine kirkige ayyukan da kike yi to zai sa kin ka taka tsantsan wajen aikin da zaki to kin ka ko da kike rubutawa wa inna alaikum la hafidun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah ce tabbas tare da ku akwai wasu masu kula da ku masu kula da kunnan kiraman halittun Allah ne na kirki masu karamci masu daraja masu kima ba corruption ba katibin Allah ke ƙwararru ne wajen rubutu sun ƙware sun iya rubutu ba abin da ke kubuce musu wajen rubutawa kuma ya na ma ta sun fi abin da kuke aikatawa lokacin da mutum ya san wannan ya yi imani da wannan zai sa rinka tsantsan wajen ayyuka da aikata shi ma mutum da kan shi zai rinka makansa hisabi kamar yadda sai na umar Allah ya ƙara yadda a gare shi shi yake cewa hasibu an futakun qabla an hasabu wa zinu amalakun qabla an zana lakum maza Allah sallallahu a sai na umar yake cewa kurin kai yi makan ku hisabi kafin lokacin da za muku hisabi kurin ka auna ayyukan ku kafin ran da za a auna muku kullum kin zo kwanciya ki yi lissafi tun daga kika tashi a bacci kake sallar asuba har yanzu da suka zo kwanciya da kika yi na alkhairi da kika yi na zaniyan kafa na sa'a ma Allah ki auna wanne yake yawa wanne yake ko da lahira ma aunawa ake yi ko yauwa ki auna wanne yake wannan zai sa gobe ki taka tsantsan gobe ma ki auna ga sun kara ne na alkhairin ko ya ragu sharrin ya karu ne ko ya ragu to haka ake so mutum yayi sai ga mutum shi ma da kanshi yana ma kansa hisabi kafin lokacin da za a mishi ne hisabi هذا يتعى الإيمان بالكتب والرسل يساعد على العلم والتعلم والهداية يتعى إيمانك لتقن الله يسكر da imani da manzannin Allah maɗaukacin sarki yana taimakawa mutum wajen ya zama mai ƙoƙarin neman ilimi kuma yana taimakawa mutum wajen ya shirya mutum ya zama shirye zuwa ga hanyar da Allah yake so cikin Allah maɗaukacin sarki ya aiko da manzanninsa manzannin nan ba sun zo kawai sun hira ne da mutane su kowa ba sun zo ne sun karantar da ilimi sun karantar da abin da Allah yake so yana daga cikin imani da suka yi da waɗannan manzannin da kuma waɗannan littafan shi ne ki tafi ki tsaya tsayi wadda a wajen ki ga kin koyi sanin menene waɗannan manzannin suka karantar kuma menene a cikin wannan littafan da manzannin suka karantar an gane ku saka wani yana daga cikin amfani na imani da littafan Allah madaukakin sarki. Ala ce al-imanu bil yawmil akhir يحث على العمل ومحاسبة النفس إيماني دران الله را ينا قحيت بمتين يرم يوي تأيوك الحين كما يرنك مكتب بتالي كما يرنك مكتب بتالي قالت الإيمان بالقدر يبعث على الرضا بما قدر الله بالخير والشر إيماني لقدر ينا قامتين يزوم يرداد أبن بحلا يقدر مثلا هنا لقد كنت manyan fa’ita na imani da ƙaddara ne imani da ƙaddara yana sa mutum ya zama mutum ya zama fashi da hasada Da hasada daga cin abin da ke sa mutum ya zo mai hasada shi shine rashin imani da ƙaddara bai yadda cewa wannan shi ne abin da shi Allah ya tsara mishi ba kuma Allah madaukakin ta ya riga ya faɗa ba a cikin alkur'ani ya riga mana bayani filla Allah bai taɓa alkawarin cewa kowa a duniya ya zama mawadaci ko kowa zama malami ba Allah bai taɓa wannan alkawarin ba Allah ya fi a cikin alkur'ani cewa wasu ya halicce su ne sai su zama masu hidima a cikin hidima ma wasu Allah ce a hum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا شكرية ورحمة ربنا خير مما يجمعون Allah ce shi ba wani bane ke raba rahamansa shi yake raba da Allah ce shi yake raba kayan shi da kanshi ba wani wanda ke raba masa ko wani wanda ke ba shawara shi Allah zai shawara da kowa Allah ce shi ne ya daga wasu darajar sai na wasu Allah ya ce na yi haka ne saboda wasu su zo masu yi ma wasu hidima dole ya zama wannan na da bukatan wannan wannan na da bukatan wannan in ya zama kowa mawadaci ne wallahi duniyar ba zai daɗin rayuwa ba wallahi duniyar ba za ta taɓa daɗi ba yanzu kowa ya wadata kowa ya wadata to wa zai gina miki gida ke da kika wadata yau zai gina ki koyi gini wa zai koya miki shi ma wanda ya iya ginin da zai koyi shi ma ya wadata da bukata ya koya ma wani bari ya samu kuɗi wa zai in kin koyi ginin ki kuma za ki koyi kafinta shi dole ki buga makanki kwano ki makanki furniture za ki koyi plumber ki haɗa makanki ruwa ko ba haka bane za ki koyi inci ki rinka ɗinka makanki kaya za ki gina ma kanki kwafta na ɗinka yarin ko da shi ma mai gida yarin shi ma yanzu ya wadata ya bukata ya buga in tele ɗinki ya cika dole ki sai injin kwasa tele Allah duniyan ba zai daɗi ba abin da ya sa a yanzu kuma wasu ganin kamar duniyan ba daɗi shine ba ma rayuwa ne yadda Allah ya a rayu su talakawan ba mu tsaya a matsayinmu ba su ma mawadatan ba a matsayin da Allah ya ije su ba shi aka sai za mu tatar da mu mu sai zama ta aka kwaɗayin bala'i masu kuɗin da rawan bala'i matsalan kenan ta tana ka tsaye yadda matsayin da Allah ya ije nake yanzu menene sarwabin da Allah ya shar'anta mu in ji sai dai wannan sharadin ba ruwan shi da roƙo ba ne roƙo ya zo min sana'a ba shi da zagin wani don ya ci shi kuɗi ai abinda talakawa wanke yake nan ko mutum ya samu a zage shi bai da shi a zage shi ba aka ba ne shi ko mai kuɗi shi ma ya tsaya inda Allah ya je shi Allah ya mun wadata amma da ya mun wadata nan ya sa akwai haƙƙin kaza akwai haƙƙin kaza akwai haƙƙin kaza shi ma ya shigar yadda ya kamata sai rayuwa ya sai zama kowa talaka na son mai kuɗi mai kuɗi na son talaka an fahimta ko haka ma in ma ilimi ne masu ilimin da mara su shi suna kowa ne ta inda yake ba shi mara ilimin yana ganin ya rena wasu ilimin kusa da shi da zai je koyi ilimi a gonsu yana ganin wa wannan ba tare muka tashi ba tare muka fara zuwa makarantar allo da shi ko kawai misalin da malam barista ya bar shekaran jiya ita wani malamin su ke ba da hali cewa ko ni abokin shi tare suka fara karatun allo amma shi sai gudu yanzu malam shi wannan ɗan shi ne malami a area gaba ɗaya amma shi abokin an ce zai karatu kai a damu ne zan je kwa mun karatu shi yanzu yana ganin wannan yana kallon shi ne a adamin da ya sani kafin su je karatun allo amma kuma ya manta shi ya bar makarantar allo ya bar adamu a can shi kuma shi ma su ma masu ilimin su ma sun suna ganin sun yi wayo ha to ni ma fa zan karanta ne inda zan samu an bar tarbiyya irin na annabawa shi ka ake shan wahala sai kuma masu ilimin wasu ba su da daraja ba su da kima a wajen waɗanda suke koya sai da su ma ba su ji tarbiya irin na annabawa ba su ji tarbiya irin na annabawa amma annabi Muhammad sallallahu lokacin da farko farkon ma musulunci ba farko farkon musulunci da yana kwaɗayi manya daga cikin mashirkai su musulunci shi kwaɗayin shi ne in su manyan suka musulunci majiyar su za su ne za su bi su da wannan dalilin sai zama in wani wanda yake ƙaramin mutum ne zai musulunta manzo Allah sai sai ije shi tukun a gefe bari manyan nan su musulunta sai da a samu majiya da yawa amma Allah bai tsare shi ba Allah sai da ya ja miki kunni Allah ce abasa wa tawalla an ama wa ma yudrika la'allahu yadhakka aw yadhakkaru adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu Allah madaukakin sarki ce ya kwata rai ya juya ba wai kan wani makaho talaka ya zo zai musulunta Allah ce to ka sani ko musuluntan shi ya zo yin can gaba ɗaya to mu ma almajirai in an ce in karagarantar garantar hajja ne ya ce nawa za a biya ni in za a biya shi da yawa ba zai zo ba in wa'azi ne ya ce nawa za a biya shi in za a biya shi ma ya ce mutane suna cika ko ba su cika in ba su cika ba zai yi ba sai sai tara fans to ke sa yake ta kan wahala amma kowa ya tsaya a matsayin shi da cewa kaddaran shi Allah zai yi ne kenan. a duk wannan rashin rashin yadda da kaddara ne rashin yadda da kaddara ne Allah madaukaki yake shirye da mu wannan shine abin da malai ya kawo a matsayin a imani da kaddara da kuma fa'idan da ake samu akan imani da kaddara Allah madaukaki sarki ya ba mu zuciya da zai da dukkan rukunnan imani ya aiki da su kuma ya sa su amfane shi duniya da lahira abun da muka fara daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya ce mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم خمسة أوار asusunmu na marayu muna ƙara tunatarwa ku eh, duk da an yi ƙoƙari a shekaran jiya a fara kudin sun ce mun muna da kusan dubu ɗari da talatin almost dubu ɗari da talatin Allah ya saka makowa kowa da akai amma a ƙara sosai da sosai sai kuma mun ce don Allah daga jiya a abinci na ce kuma musamman shinkafa tun daga gwangwani ɗaya har zuwa kaba gwargwadon abin da za ki iya bayarwa gwargwadon abin da za ki iya bayarwa sannan kuma muna ƙara jan hankali ga masu kawo abinci lokacin da baki don Allah a ɗan ƙara wala mun bukatar sun ƙaru jiya ba mun mun raba na shigar koko aka ce ya kare da kana ga gara fitowa ga zuwa na shigar lan da zan fito ba sai kowa Kuma ga mutane sun zaura suna jiran kan mutu abinci kuma na biya aka ce abinci ya kare aka dai na zauna kada suka tafi Allah na ji kunya in fito ma muhara to da na ce ku zauna gane nan zuwa na je kuma babu da Allah an so samu ne in akwai hali a kan kara sauran bukatan sun yi yawa Allah ya ba mu iko kuma Allah ya bada lada Mala ya ce akwai tambayi da aka yi biya aka amsa aka tara mu ga mu goku. wannan ta ce assalamu alaikum menene hukuncin duk wanda yake tsalla kuma yake dariya dariya a tsalla yana lalata tsalla matuƙar abu na farko dariyan ya zama da tukun dariyan ya zama da gangan aka yi dariyan an fahimta ku? dariyan ya zama dariya ne da aka yi da gangan bai wani abu ne ya fitji mutum wani lokaci shaidan na zuwa ya ya bijiro da wani abu da zai fisgi mutum sai dariya sai da ɗayan na biyu na ba dariyar ɗan ƙaƙata ba murmushi ba amma in murmushi ne ya lalata sallah sai yana rage ladan sallah amma mutum da ya dariyar da har haƙoran za su bayyana wannan ba shi da sallah sai sace daga farko ai ma ya bar sallah ai ko da ba ce ya bar sallah Allah ya sa mu gani Ah, wannan ce assalamu alaikum Allah gafarta malam amin ce wani addu'a ne aka ce idan kai za a ce maka zunubanka wanda kai da kuma wanda za ka kare yi to gaskiya ba wannan addu'an ba wa addu'a da in kai za a ce maka wanda kai da kuma wanda za ka yi a nan gaba wala ban sani ba ban san wannan addu'an ba ha? na? magana a sallah ba ka da sallah kasiya hmm. ban san wannan addu'an ba in an cikin an sani shi a faɗa wadda sai mu kama ha? shi maganar azumi yawa ce ba ce mata kaddama mata akara ba cewa haka yi mata kaddama ko mata akara maganar da ake na baya na azumi man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama abun da ya gabata ne ba abun da zai zo nan gaba ba an gane ku amma addu'a da za a yi ya yafe maka na baya da na gaba da sabon sanyi a nemo kuma abin da ya kamata mu gane shi ne dukkan ibada da ake ce za ga an shanar annabi ya ce in kai za a yafe maka zunubin da kai gabata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce radi kan mutum ya nisanci manyan laifuffuka mafhum ana magana akan kazayir kananan laifuffuka amma manya in aka ce babban laifi Ka duk wani laifin da Allah ya faɗi irin nau'in azaban da za a yi mai shi a lahira da shi kira babban laifi to mutum yana aikata irin wannan mutum da su Kuma misali shirka kamar karya kamar caca kamar zina misali su yana sai ya tuba wannan sai mutum ya tuba an gane ku su aka kai kai ba yana nufin kowa duk abin da kai ka kaddara ma do abin da kai ne ce bar ka yi sai ai ramadana na zuwa don ba ka kai ba. kan mutum da kai ba kaga akwai akwai problem kenan Allah ya sa mu gani ah, wannan ta fito assalamu alaikum malam cewa tana azumi ne ta je ɗaukar ruwa a bokiti da ta ɗauka za ta ɗora a kanta sai ruwan ya zuba mata a fuska kuma ya shiga mata hanci har ta je shi a cikin goranta to matsayin wannan azumin da take yi sanadiyar wannan ruwa ya shiga mata babu abin da ya aziminta ba da gangan ta sha ta sha ruwa ba an gane ko kuma ba ta ta yi ba ba ka ba abin da ya wannan accident ne an gane ko hukuncin hukuncin shi ɗaya da yana azumi da ya kwace shi an gane ko shi ba abin da ya ma'azumin shi amma wanda ya da gangan hagan da azumi Saka azumin ta nan insha Allah wallahu a'lam. Wanda take cewa malam aikin menene ma'anan kurciya? Azul ah, ba kurciya matsayin tsuntsu ba kenan ku? Shi kurciya sunan wani tsuntsu ne dai asali. Amma ko ni zafi da ake na tsiri da ake kiran shi da kurciya. An kira shi da kurciya ne saboda ana haɗa tsafin ne da kuciyan za a haɗa tsafin da wani kurciya za a nemi wani tsafin kurciya a haɗa tsafin da shi sai a saki kurciyan na saka saki kurciyan to wanda aka yi tsafin don shi zai kama hanya ya bar gida ba zai tsaya ba sai inda kurciyan ta tsaya inda kurciyan ya tafi ya tafi haka zai ta tafiya kuma in yake ta ya tafi ba wanda zai tambayin ina ke har ƴaƴansu ba za su tambayin ina wane ki ba yanda ya san mutum ya mutu a manta da shi gaba da haka za a ma su da cewa an taɓa yin wani gidan irin shi ba ko da safe ko aka tashi da a gaishe ko ba wanda zai tuna kawai an manta ke za a ci gaba da rayuwa ne kawai an gane ku so akwai shine kurciya kwanaki ina jin karatun professor mansur isarwa a shigar allahu ta'ala ta ba labarin shekara aka tsinka sami shi ita ba an mata kurce ne tun daga tun daga kano ko aka tsince ta a kaduna ko ina ne ko abuja kon abuja kuleja haka a kafa ta rinka takawa duk da kurce ne ta jaka take ta tafiya Allah ba wani sa'a ya fita farauta ya harbo kurciyar yana harba kurciyar ya ga laya a bishiyar da har da kunce ya ga matan a kwanta a ƙarƙashin bishiyar to duk inda kunce ya tafi ne nan za ta tafi inda kuncen zai bi ta saman teku haka za ta tafi ta tafi ta halaka ta shi shi ne zo da ita aka mai da ita zuwa ga wannan shi ne kurciya so za ka tsafi ne shirka ce kafirci ne kuma duk wanda ya yi wannan inda akwai shara musulunci a kama shi kashe shi za a yi kuma abin ne shi a matsayin mushi amma yadda ke cewa wai da gaske ne bacci rabin mutuwa ne a mutuwan ne ma haka Allah ya kira shi Allah ya kira bacci da mutuwa kuma mutuwa karama mutuwa karama to lokacin da mutum ke ke bacci lokacin da mutum ke bacci asalin rayuwarsa yana rabuwa da shi asalin rayuwarsa shi ya sa mutum yake mafarki yayi lokacin da mutum ya farkin na ana sallallahu ta wasallam amana ran ne ta tafi yawo ta tafi yawo ne ita zai ya farki ya je duk inda zai je da ya duk abin da zai ko haka ba ne? wani lokaci ya na jin daɗi wani lokaci ya yi na wahala ya yi gudu ya gudu ya farka kuma ya ganci cikin da yana zufa sau da ran ta fita ne ta tafi wani guri ta shiga wani guri ta bar gangan jiki a a kuta a gurin shi ta Allah madaukakin sarki ce a wannan lokacin wanda Allah ya ga dama sai ya masa faransa wanda Allah ya ga dama kuma sai ya kira wa faransa sai ki dara shi yasa lokacin da mu kwanta daga cikin addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana shi bismika Allahumma amutu in ka farka ko ka alhamdulillah alladhi ahyana bari ya tabbata ga Allah da ya rayar da mu ba'da ma bayan da ya kashe ni so da kan mutuwa ne kike amma ƙarshen mutuwa amma da ko shi yasa annabi Isa barkin da Allah ya dora miki kafin ya dauke shi Allah ya kaji da mutuwa ai mutawaffika wa rafiuka ilai saboda barci mutuwa ne amma ƙaramin mutuwa wannan take cewa tana so a ɗan yi bayani ne akan ya juju da ma juju jajuju da majuju jajuju da majuju halittu ne na Allah kuma su mata suna cikin kayan adam ko ba wai halittu ba ne? da nan gaba Allah zai halice su a'a suna nan Allah ya halice su kuma suna nan suna rayuwa a inda Allah ya ga daman su rayu abin da ya hana su cakuduwa da mu shi ne abin da Allah ya bamu labara cikin kafin kafi aikin da karnai ya yi. na gina katanga tsakaninmu da su kuma Allah maɗaukacin sarki a faɗa cewa akwai lokacin da za su go da ja'a wa'ada rabbi alahu ko dakka yake idan alƙawarin ubangiji na ya zo to wannan nan zai rushe kuma za su shigo an gane ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana daga cikin alamu da ke tabbatar da kasancewan zuwan ya jujo da majus shi ne a waye gari ana kika kika da wanda ya kika bai san me yasa yi ba wanda aka ce bai san laifin me ya aka fi shi ba kaga za mu ce muna gan kenan su za zo za zo gari kawai a kashe mutum 150 da hamsin a kashe mutum ɗari biyu a kashe mutum hamsin ko shekaran jiya an kashe a zamfara an kashe ko an shiga ko za a shiga kawai a yi harbi a kashe kowa ba za a ɗauki kowa ya kuma a fita tafi shi wanda ya kisan an kama su ce ga yana faɗan shi kawai an ce zai yi ne kila an fashi dubu hamsin shi kenan shi wanda aka kashe an ce mai kai oho shi dai an kashe shi shi dai an kashe shi haka suna nan kuma suna da yawa na yi alaihi wasallam ce kusan adam bawa suna da yawa sosai kuma in suka zo za su galabaici mutane za zo mutane annoba za zo mutane musiba an gane ku Wadda za ba wani mutum da zai iya yakan su sai Allah madaukakin sarki da kanshi zai yake su zai yake su kuma Allah ya halaka su saka ya juju ma juju halittu ne na Allah a nan kuma lokacin zuwan su yayi ba su zo an gane ku Allah maɗaukacin sarki ya samu dace wannan ce a alaikum malam Allah ba da lada amin Allah ya ban gane wannan ba ok wannan take cewa ake tambayan shi ne wai akwai na aya ne ko hadisi ya ce masu alka su ajiye azumi a lokacin alka kenan akwai aya ne da ya ce mara lafiya ya ajiye azumi Allah ce wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra wanda ya tsinci kansa ba shi da lafiya sai na halin tafiya tafiyan da ta halarta a masa kasan sai yana da dama ya ajiye azumi sai ya biya bayan ramadana ta wuce kuma amma shi din ma Allah ce wa an tasumu khairul lakum Allah ce ku yi azumin shi muku alkhairi Allah ce yin azumi ce yake alkhairi Ko kuma waɗanda za su aje azumin ko ba za su rama ba sai da su ciyar ne waɗanda su laluran da ta same su an cire tsammani daga warkewar laluran misali tsufa tsufa ya rashin lafiya ne ko kuma yana warkewa tsufa ba a warkewa ko kuma wani rashin lafiya wadda sun samu tabbas daga masana lafiya cewa ciwon ba zai warke ba nan zato nin jaye ya tafi akan cewa ciwon ba zai babu ba a taɓa samun lokacin da ake samu daman ke azumi ba a wannan shi ma halin ya sauka akan mutum zai tsaya kullum sai ce da miskini ya gwargwadon abin da zai ishe shi ya yi buɗe baki amma duk wani rashin lafiya da za a sha magani a ji sauƙi, a to mutum zai iya aza azumi a lokacin da babu sauƙin amma zai biya lokacin da kawo mai ya samu sauƙi, haka wannan shi ne, amma ba da ayan alka ba wannan ke cewa malam shin kaki yana yana kare azumi ban gane ba yana nufin haɗe kaki kenan gaskiya ban san ko haɗe kaki na karya azumi ba ya za a mutum ya haɗe kaki kuma take cewa malam menene ma'anan hijira ko menene ma'anan iftar hijira a musulunci shine mutum ya tashi daga garin kafirci garin da kafirci ake kuma shi da daman ya yi addini yadda Allah yake so sai tafi garin da gari ne na musulunci garin da yake da daman ya yi addini yadda Allah yake so shine hijira ka gane ku sai ya tashi daga wani society ko ta community wani wace ba shi da daman ya yi addini ya baita wa Allah da kyau ya bar wannan gurin ya tafi gurin da zai samu dama ya bauta wa Allah to sai kira da hijira an gane ku sai kira da hijira amma mutum ya tashi da garin musulmai zuwa wani garin musulmai wannan ba ba hijira bane iftar kuma shine buɗe baki mutum ya ci abin da zai sa ya zama ya zama ya karya azumin sa shine iftar wani ce salamu alaikum malam zai hukuncin sanya libbulu da mai azumi babu laifi sanya libbulu da wanda yake azumi babu laifi wani sai assalamu alaikum malam Allah ya ji kan iyaye da magabata amin Allah ya idanun mu baki da amin yawwa tana so a ja hankalin ɗan uwa mata game da yin sahu a sallah abin da ya kamata mu sani shine ta sahu na mata a sallah ba shi kamfanci da daidaita sahu na maza a sallah sun ta kawo korafi a ce su mata an su zo sallah a masallaci ko kowa ana yin daba daba ne kowa da dabanci kowa da daban wannan ta zo ita da yaranta su daban wannan ta zo ita da kawanta kawayenta su daban wanda ta zo ita kadai sai ta duba wanne ma in babu ita ma sai ta kwana ta daban wannan kuskure ne yadda maza suka tsaya suka jera sahu haka mata ma za su tsaya su jera sahu sai kuma mata suna fara su ne daga baya kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa mafi alkhairin sahun mata shine sahun karshe kamar da mafi alkhairin sahun maza kuma shine sahun farko haka mafi alkhairi kuma na tsare fara sahu a an sahun baya cika haka za a rinka sahu an gane ku ba daga farko ba an fahimta amma misali kamar masallacin nan ba laifin sahun bayan sun fara daga nan zuwa inda sun fara mutanen masu zuwa inda suka da wanda zai shigo zama suna da suna da hanya sahu na yi kuma a yi sahu wannan shine abin da ya da kamata ba ka tsirin kai kuma na yi wannan faɗakarwa ranar da muka fara rawi sannan na faɗa na ce a gere tsawon mata su zama irin tsawon maza na faɗi wannan ranar da muka fara suna jira suka ci gaba su Allah ya tafi zuwa Allah su gyara haka mu gyara don Allah an gane ku gyara kuma yana wannan yana daga cikin abin da yake yake sabaito yara su samu damar wasa in ka sauran maza za ga muna ta yaran a tsakankanin mu sai zama yara ƙanana masu wasa cikin maza ba su da amma ku sai an an tara yaran guri a to kuma ba su ba ku sallan da kyau ba ba su ba ku sallan da kyau ba sai ku a tsakankanin ku sai a yi tsawo mai kyau ku sallah cikin nutsuwa Allah ya sa mu gyara Ah. Barja, salamu alaikum wa rahmatullah. Halar na maka fatan kairin Ubangiji ya saka da alkhairi amin. Yace malam ya halatta ‘ya'ya idan sun yi wa mahaifiyarsu kyauta na kuɗi, baban su ce lallai ga abin da za ta yi da kuɗin. Shin hakan ya halatta? Idan kuma ta ƙin yadda yake sai ya zama fatin rai shari'a bai tsora ma miji wai ce ma matan shi dole ga abin da ake da kuɗi ba kudinta kudinta ne kuɗinka ko kuɗinku ne da eh, wannan shi ne shari'a kuɗinta nata ne kuɗinka naku ne eh, an gane ku? Saka shari'a bai tsora ba gije wai shi ne zai jikin mamaci da za ta yi da kuɗinta ba amma kuma in za ta yi abin da zai tsora ma Allah to nan kuma zai hau kujerar miji ya ci da yadda ba da isa a nan kuma dole ta yi masa biyayya so da yanzu ba wai ya hana ta kashe kuɗi ba amma ya hana ta me tsafa ma Allah amma za ta yi abubuwan da shari'a bai hana ba ba shi da wannan haƙƙin ne da kitin mata ya za ta yi da kuɗinta a wanda muka fara tafiya, ya min bayanin matan annabi sallallahu alaihi wasallam za ta yi zakka an gane ku haka kudin ta nata ne haka bata ran dai ya dai ya dai bata ba kai rai in yana da bukata ne ya roƙe ta kuma ta tausa in yana mushi bukata ne ta bashi an fahimta ko in shi bukata ne ta bashi amma shi ne faɗa mata ga dola wanda da ta yi da kudin wannan ba haƙƙi shi ba ne. Da haƙe shi wani saraka zai haɗu ba ta kara miki wannan bai ta ba tsora mata dole ta yi masa gayya a kan wannan ba Allah maɗaukaki kake ke samun dace da sai muna ƙara tunatarwa ganin guduman abinci ko da Allah a ci masa a kawo alaikum assalam eh eh Take cewa wanda ita rashin lafiyar nata ta yi losing memory ita ce za ta ciyar ko? Wanda ya losing memory ya ba mu ma ciyarwa a kan shi, kawo ma shara a kan shi aiki, kawo ma shara a kan shi. anar sallasala ya faɗi ma'aukaci da yaro ƙarami wanda kaka ce har na nufin mahaukaci ya haukace duk wanda ya lose memory bai san me yake yi ba ba ma shara ba ma shara ba azumin ne ma a kanta bare ya nan ciyarwa ko ramawa azumin ma ba shi a kanta da ita da kila mutum ya zama unconscious na shekaru da dama bai ma san da yake ba wannan kwamar hodo ba za ta yi rama ba ba ruwa ma a kai shi a wannan period din kawo ma a kan shi ɗaya yin tunanin in ta warke ko kuma a ciyar ko in ta rasu an gane ku sannan kuma ko da rashin lafiya ne na yau da gobe mutum ya yi rashin lafiya a samu ya yi azumi ko da rashin lafiyar har ramadana ɗin ya wuce kuma har yi rasu bai warke ba shi kuma ba azumin a kan shi ya magana rama mai saboda bai warke da zai azumin ya hau kan shi an gane ku ke koma na shi da za a yi sallah haka zai sallah zai tsalla ne na lokacin misali in ya farfado daga koma da ya shiga sai farfado lokacin la'asar da ya wuce to shine zai zahar da la'asar amma na jiya da bai ba su ba babu shi a kai so da lokacin ba shi cikin ina yake babu babu hayyacin shi tare da shi insha Allah insha Allah eh eh ce to memory ya zama ba yana luzin gaba ɗaya ba zai fiti? ta yi iya faɗa ba. ya dawo, wanda da ba memorin kansa shi magana yana da matsala ne na ƙwaƙwalwa. Memorin tana kaukewa. Kila yi kwana ɗaya biyu, cikin ke dawo cikin hankalin shi. kwana ɗaya biyun nan ba shi a kan shi bari a ce biya to a lokacin yana da hukuncin mara hankali ne an gane ku kuma hukuncin yaro ne ƙarami wadda ina tun haka an fara ramadan bai balaga ba sai yawa na azumi na biyar sai balaga ba zai biya hukuncin da wuce ba ba a kan shi lokaci to haka duka hukuncin iri ɗaya ne sun fahimta ko to lokacin da ramadana ya wuce sai ya sake dawowa tafi ba za ce a yi lissafin wanda ba ta yi ba lokacin da memory ɗin ta ɗauke a'a wancan a lokacin dama ba shi a kanta kun fahimta ko yawwa eh yana azumi eh ya sa ya azumin ya sa ya sha azumin oke oke a cikin azumi na abin ya ta saba na al'ada da sauran shi oke kama wannan shirin da kan guda nawa ne ya sha to in da irin wannan halin ne sai a zikir suna zai rama gwargwadon adadin da zai samu nutsuwa gwargwadon adadin da zai samu nutsuwa in yayi biyar ya gani eh ina ganin biyar nan na biya to shikenan Allahu a'lam gwargwadon adadin da zai samu nutsuwan cewa yanzu ya biya shikenan an gane ku Allahu a'lam abin da shari'a ke kallo shi ne shi shaye-shayen da yi hukunci shaban amma yanzu hukunci shi hukuncin da hauka an gane ku Allah zai kama shi da hukuncin shaye-shaye na farko na biyu hukuncin jefa kanshi zuwa ga halaka shi ma laifi ne mai zaman kanshi amma a yanzu da yake mahaukaci sunan shi mahaukaci an gane ku hakan laifukan da yi wannan yana yana jiran shi kuma eh hukunci shi hukunci mahaukaci ne eh Allahu a'lam mutashin ake wanda shi kuma ta dama duk hauka ɗayan biyu ne ya yi dama ya ko aljanu ne ko mental disorder ko shaye-shaye mutum yana tashi aljanu sun tashi masa ya cika hayyacinsa da inda yake ba ila kwana ɗaya biyu cikin suka kai magani ya warke shi shi ma duka hukunci su ne a duka lokacin a lokacin hukunci su hukunci mara hankali ne babu hukunci a kansa babu hukunci a kan shi hmm. Allahu alam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت